wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na na gwamnatin tarayya. ana kai matsayin level 13, ina level 13 a civil service. Amma sana'a kunan ayanan da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din. Kallabin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. lokacin zabani. ku kama sana'a mata na ina masu abin kaiwa biki. sana'a mata zamani ya canza mata sai ku kama sana'a daidai sai ku kama sana'a yaji la ilaha illallah aye mace da ba ta sana'a aurace lale lale maraba da ke aye na riga na gane mata mace ba ta sana'a ta bani kuma muna tare da kallabinmu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunun aya da ta haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwo mata da dama tuwa ƙwarya inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. su. Za mu kuma yi dubi a kan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare harkokin mata ba ta da tasiri a kasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. canza mata da kwalliya ke baye, don Allah ku kama sana'a aye eh, lokaci ya canza mata, sai a kama sana'a mata, sai ku tashi ku nema, ai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wani roho za a yi. mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako bari mu ɗora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsonewa mata ido inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud a waɗansu lokuta ma su sanadin mutuwa aurensu baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi dukansu a garin Kaduna. namiji ne zai je ya auro ƙawarki ki ce ya rasa wanda zai auro sai ƙawarki shi ne zai je ya auro wata bare ki ce rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba mm. Mm. to dan Allah wa ake san namiji a wani to wannan ne kenan dai ita auren gawo ba ita ne matsalan ba kishi aka eh, ce matsalan ko to shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas ne a'a ba fa halas A'a <laughs> ah, auren mijin gawa halas ne amma in ji Zainab yo ko malamai kika tambaya su ce ba haramun ne to da yake yawanci bayan an yi auren nan da wuya ka ji kuma an samu natsuwa da eh, kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin matayen saboda wannan tsoron da suke muke da juna mm. cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illata ni ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan so irin wa'in abubuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali mm. wani irin shawara za a bada mu wani mataki ya kamata a dauka shin macen in mijin ya kawo mata bara ta kiyarda ko kuwa a'a sai da amincewar tsawarta sannan za a auren ko kuma gaba daya tun farko ka a fara akwai wanda ta yadda mm. ta amince ita ya bata wuka da nama ta zaɓo mishi a cikin ƙawayenta akwai su to amma ta tashi da dakowan <laughs> anya za ta dako abin ta san mijinta ta zauna da shi lafiya mm. ta zauna da shi lafiya bari ki ji idan mace tana jin daɗin zaman gidan mijinta mm. tana gode ma Allah kuma za ta so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake yi za ta so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirikiri zai gaya miki ni fa ba da ke kaɗai zan zauna ba mm. to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi to mm. tun farko zaɓo mishi da hannunki. To za su ki samu wata gabuwa kenan a cikin Ba zan samu gabuwa ba tun tunda tsakani da Allah nake zaune da kai. Sosai sosai. Zan nemo maka daidai ya zaman ka. Daidai ruwa daidai tsaki ya gace. Yawwa sai dai gaya maka halayen ta zan gaya maka iya wanda na sani. Mm. Zan ce kai kuma ka je ka iya Allahnka. Sosai. Tun da kai namiji ne sun san irin kalaman da suke gaya mana mm. zuciyar mata burki. burkice. Wato in da za a ba ku zaɓi kawayen ma za ku iya yadda su aure. Ba laifi ba laifi namiji. Kwarai in kin san takunki. Eh sosai. In kin san takunki za ki iya yin takunki ki ki zauna lafiya da ita. To kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya haɗa kanku ku ceto rayuwa eh ai wannan hanyar shi daban wato ceto rayuwa eh, eh, eh. zaman lafiya in ka so ne da kin gane in dai har kina so na da amana kauna mm. na amana eh na cancan zaki zan ga miji tsakani da Allah ne Allah menene a ciki kuma ciwon ya mace ai na ya mace tala mishi arzikin shi ma kan shi iyayen su ji daɗi mana ma gaskiya fa kuma ka wance na gaskiya kenan an taso a tare kuma ga shi za ku zama a tare mm. Mm. na tunana nisa wannan magana ta sana'a ce kai ni rimin tsiwa wara mafi rimin tsiwa ga mai tuwo da sunan Allah idan Allah ki tashi ki tuka ko jabi na rage ka tuka Aye kiɗa na sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bayi. masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyon bayan kare hakokin mata, sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa, abin da ya sa alamar tambaya akan ko yana yiwuwa duk da zurfin ilimi da ake da shi, akwai rashin fahimtar inda dokar ta sa gaba. kamar yadda barista amina umar usain tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar kano ta bayyana a hirarta da murya amurka kullum na tambayar kaina gari kamar kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen tv duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana faɗan allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan rigingimin kenan in an je musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na 'ya'ya mata da ƙananan yara mm. musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen mm. amma duk zancen an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su Shi ne fa cin zarafin da ake magana a kai in mace ta zo tana complain kan abinci in ka rike alkawarin da Allah ya maka a eh, kayo da Allah wanda ya ɗauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karɓo a gurin Allah alkawari ne shi da Allah shi kawai malam da ya ɗaura daɗa karatun ya wanda ya maka ne don ka daɗa ji ka daɗa gani to amma sai ka tozarta wannan alkawari da aka kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin 'ya'ya mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi ɗan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karɓi dokar nan mu eba abin da yake daidai da musulunci mu daɗa rattaba hannu a kai ƙari ne kan ƙari hmm. abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kwaskwari ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addinin mu wanda za ka ga in most cases in aka ɗauko doka da take da sashi talatin bai fi ka samu sashi shida bakwai wanda za ka ce bai yi daidai da daidai ba wani kuma ya ɗan yi daidai amma a can ya ɗan karkace to sai a waskato shi ya dawo kan addini tun da dai ta jiha tana da damar ta ɗau dokan nan ta yi mata kwaskwarima ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adarta ka fahimce ni mm. wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali ƙasashen saudiya ƙasashen larabawa duk ƙasashen musulmi na duniya comparative islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure duk suna da mu ne bamu da doka aure misali saudiya tana da doka da in albashinka ko samun kai kai gejin kaza za ka iya ƙara aure ka hmm. fahimce ni hmm. mu kuma bamu da ita wanda akan wannan kuɗi a nan muke tozarta tuna in baka da shi dole wanda suke karkashin ka su tozarta shi magana ta aure magana ce ta ci da sha kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwacci da sha ba shi isa a kalamin bahaushe a al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin aici kenan kuma wannan aici kenan din an saba wa musulunci shi yasa na ce maka al'adance ne ba a son magana yanci amma addini ya gama ya gama da yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar. adalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako madam talata haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karamin karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya abuja da kewaye kada an kai ku da nisa ga hajiya aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya. Na bari na ƙara kuwa kiɗan kasan kama dokin mata mata suna ta sana'ar nema. To yaya wannan batun matsalar man fetur da ake fama da ita sakamakon wannan janye tallafin man fetur ƙarin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a taku? Gaskiya sana'a ta jijjigu sosai don da na kai wani munzani ma na haƙura ma da sana'a. lokacin za a ƙara kuɗin man fetur kin ga nepa wutar nepa ta ishe mu ba hmm. dama solili muna ronin janareto sai kuma Allah sa wutar ta zo ita ma muna mani. domin banda markaɗe banda markaɗe wannan sana'a ta ku dole ne kuna buƙatar eh, akwatin sanyi eh, eh, da kuma kankara i e, da kankara da mota da ake zuwa kasuwa mm. don mu kayan da muke amfani da su freshwa muke amfani da su mm. za a je tun da asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market a kawo a yayyanka a blending a abubuwa kin ko blending din ma duk wutar duk mm. da lantarki so lokacin da aka yi wannan karin da na ga cewa ne lissahi bisa ga kayan na ga ba fita sai na yanke shawara cewa uwa kuɗin zan canza ko a riƙa mani eh, sai babura ko mota ana mani uba duk sati ana dan sa mana abu dan kaɗan ina samu da ina ruwa maka na asiri gaba mm. ɗaya ma kawai sai na kulla sana'a amma ina tabbatar maki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'a. saboda bukata mutanen da suke ma'amala da mu suna sayya muna bukata. Mm. Mutane ma da kan suke ma gaya min cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna sai da kunin ɗari shida roba. Mm. Mutane ma da kan suke gaya min cewa ki mai da kunin ki dubu ɗaya da ɗari biyar za mu saya. A'a. Roba. Don ban taɓa manciya, eh akwai wani da ya kira ni a waya don ina da layin business ɗin da nike amfani muke sai da don za mm. ka turo oda dan za ka kira kuma lokaci kai odar ka. Mm. Ya kira ni a wannan layin ya gaishe ni na ansa. To mutumin bai ma jin Hausa sai ce mu yayi Is it that Hajiya Anya, Hajiya Talatu, kunun Anya? <laughs> Na ce mashi, yes, I'm the one. Hajiya, you no know business. You, you are not an Igbo woman, you no know business. <laughs> this your kunun Anya, even if it two 2,000, we will go come buy am. Make and see we go come buy am. To gaskiya uh, abokan da mutane da ke sayan kunan su da kansu suka yi encouraging dina. Mm. Suka nuna min cewa kowa a Najeriya yake. Kowa ya san matsalar da Najeriya ta shiga. Hajiya tilatu wannan kunin da ake ki kara mashi kuɗi. Mu za mu saya. Na ce to, sai na je social media na sa na ce musu to za mu fara kunu ranar alhamis akwai kunu wa'anda suke son su saya su samu mu oda don mu sani shikenan ranar laraba bayan na sa wannan sai na kira ma'aikatan su su da a zo a fara aiki to ranar sai aiki ya mamu ya ko da ranar ma ban yi tunanin zan aikin da ba sun ce ni akalla roba ɗari biyu mm. mu ga kamun liddan sana'a. musamman ma da yake za a ƙara kuɗi eh za a ƙara kuɗi sai na ce masu da na ce a roba ɗari sai ya ta hadiza ta ce min a'a mama mu je ɗari biyu kada a zo a yi ɗari kuma ya ƙare mu da muna wani wahala aiki a yi kamar roba ɗari biyu mu ga kamun liddan abin ai ba zai lallace tun da yana cikin freezer sai na ce to muka zanna muka lissafi da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunun dubu ɗaya akalla dai zai kovarin komai to ina tabbatar miki da muka yi wannan kunu ɗari biyu Mm. ranar alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu mm. wannan kunun ko karfe ɗayan rana bai kai ba ya ƙare to masha Allah mutane na ta turo kuɗinsu na oda <laughs> ba kunu <laughs> mutane na ta kira a waya ba kunu wani mutum da ya taso da mota shi tun daga Asokaro ya zo gida sayan kunun na ce mashi ba kunu da ya kama masifa ai wannan wulakanci ne na ƙono mai na ji tsadan mai na zo a ce min kunu ya ƙare bayan kin sa kin ce za a yi kunu na ce mashi ka yi haƙuri daga nan muka ɗauki lambar shi na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake true delivery channel ɗinmu mm. kuma ba zai biya ba na ce mashi roba nawa yake so ya ce tun ma abin ya zama haka da dai na zo in sayi roba goma amma ki aika min da roba ashirin. Mm-hmm. Na ce mashi kunin fa ya koma dubu ɗaya ce ko dubu biyu yake. <laughs> Ya ce ina da ƙaramin yaro a gidana in bai sha kunin nan ba ba mu zaman lahiya kuka yake mamu. Ya ce a kawo mashi roba ashirin to da haka sai ya kai ga ma mu ƙarin kuɗin da muka yi ma kunu bai ma shahe shi ba. Mm. Dan ina tabbatar maki koyo mun yi aiki. To ciwon haka da nike wannan hira da ke muna mm. yin zubu. Na ji wannan kunun aya mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa eh, ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarirai na gaskiyar wannan magana. Gaskiya wannan magana take mata ma masu juna biyu mm. da wanda suka haihu. su ne manya-manyan kwastomomi na don yawancinsu za su ce mani suna in suka sha shashi suna samun ruwan nono mm. yadda ya kamata kuma haka za ki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki haka za ki ga 'yan uwansu suke oda su ce muna da mara lahiya yana bukata za su zo su saya su tafi da shi to ni dai a level ɗina na yi ƙoƙari na yi maintaining product na as organic product. Mm. Kaman na ayar ba mu siga. Mm. Dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita ayar kanta. Mm. Sannan kuma kamar su mix fruit da kamar zobo da nike yi. Shi ma ba mu siga. Idan na tace rake. Maimakon a sa siga fara sai in zuba wannan ruwan rake. sannan kuma muna ƙara mai su pineapple su lemun bawo za a matse shi tunda akwai injin din matse shi mm. haka muke muna ƙayatar da soɓan nan don wannan soɓan gaskiya shi a muna yi so biyu ne a sati mm. za mu yi roba ɗari biyar nashi so biyu a sati kin ga roba dubu ɗaya kenan mm. kamar yanzu wanda muka yi wannan satin dubu ɗaya ma gaba ɗayan shi ya ƙari tun ma ba a kai ko ba tun ma ba a kai ko'ina kuma ina da oda kusan roba ɗari da ishirin hmm. wanda ba a iya ba su ba shi sanya yau dole muka kashe yin su kankana su fenafu da su lemu muka kashe yin su muka concentrate muna son mu yi zoba hmm. don a yau laraba already zobo ya kare kuma ina da oda roba da ishirin to kin ga daga nan zuwa asabaci Mm. Bisa ga harsashina na da na sai da mutane ke sai roba ɗari biyar za ta ƙare. Mm, tun ma ba a kai ranar yin ba. Tun ba da ra'asa bacci za mu yi shi. Mm. Allah ya kai mu da lafiya. To. sana'a kan tana da amfani ga ya mace. To banda. Wannan sana'a da nake yi. Ta fi albashi na na gwamnatin tarayya. Gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya. Ina ana kai matsayin level 13 hmm. ina level 13 a civil service to ban amma sana'a kunan ayanan da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din hmm. so kin ga shi sanya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba hmm. Gwamnati tarayya ba ta iya ɗauka kowa aiki ba mu faɗi mu kanmu gaskiya amma da gwamnati za ta ƙoƙari ta buɗe organization na entrepreneurship a koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masu su yi shi kiwon kifi kiwon kaji da sauransu ina tabbatar maki ba ma wanda zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati don ko ni yanzu a haka da nike na fara tunanin in na dan kara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati, ma aje masa abin su zan yi yawa to banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma uh, na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a. Gaskiya nukan koya especially ni wadda harka ta wata 'ya'ya mata ce. Duk harka ta 'ya'ya mata ce. Kaman 'yan mata haka na samu 'yan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi. In suka tuntuɓe ni suka ce suna son su koya. Ina sa su su zo. So biyu a sati ina koya masu. Sannan in suka kai wani level ba ma kin san an ka bar mutum ka fara koya mashi abu ka ce wai ya tafi gida um, iyayen shi su sai mashi ko ya je ya nema ba za ka achieving abin da kake so ba cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino zan sai masa aya zan koya masa in san yadda ake wanke amma zan koya masa yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta ya kasance da tsafta Hmm. don ba dafa ta za ka yi ba. Hmm. Zan zan na in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf. Sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu. In ba kowa in ce ka je gida. Idan kuna da blender kamar ka ka haɗa ka yi. Ka ba iyayenka zan baka kamar roba biyu nawa in ce ka tafi da shi gida. Kai ma ka haɗa naka ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa mm. da haka da haka za su miƙe suna yi don ni yanzu wannan sana'ai akalla na samu shekara ashirin da biyu zuwa mm. ashirin da uku ina yin ta mm. standard. ka sana'a mata kai ku mata ai ne ko da da ka samu kuma a yi. kiɗa na sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bari. To, madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna. da kuma rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.